بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا jama'i musulmi ji nga ba soko kendo na yewu gani be shirin efe asibi fe efi guwen lajina gaba su kwai na yake ci gaba gani bai shirin ba ci musulunci na ya labe a alumayen musulmi jina gwargwado na iga gabo na tsoci albarku din bai iga cin bici na tsoci fagan bai yi wa bayani na jujin amfani jo toku to zai la kagbayan shirin yi nana sun nauyi alhaji abubakar sani bello na fiye gani bai abu lolo yana manna ya laye ga jin lobuyi na na sunnoyi yahya muhammad in ku ta kin sata mukun bida mi sona laye ga jin man ka na sunnami abdul qadir ibn sulaiman bangaye akramaka allah e ga jin ka na ide da fili wayi na na ugai iwa bayetin e tiya e ga jin ci gan wa bayetin e tiya haki ne zo shi زيجي je jin al'umma musulmi ji jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا من جدنا إتيا حكيا يدشتيو مشريا إسلامنا to alhamdulillahi alkurani mu dai yayi bayani ga ya ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum do kuma ya jadi bayanin na ga aya na toce ga ga ya yi na ja imani ji gangan bi allah subhanahu wa ta'ala na ya mito allah ya mela ne annabi muhammadu wa ulil amri minkum bi da na jara ga mulke bai yi fi gwabuna man shiga zane je ulul amru na ba bayani man jo a ga ga ji inda shi ga man jo anda shi maga edo shi ci jo ngai o shi to pai man o mola me tu bayani na shunga jin awon adini na <clears throat> bayani wa edo shi ci jo wo yo shi edo shi ci o la me nye na ga foro gangan be yina so akiwi yo tato muslimiyo na oga tu edoshici nye na nga ji oforo ngani beyina matuka de kai wuci ji lefi Allah subhanahu wataala na kindo na man ko mini man naji tafsirin Imam Qurtubi mbuka gaga ulul amr babun na wi edoshici ji makiyato mun yo soku kuma a ci ato ibnu kasir maga kaza na ide ga ulul amr na aga aga ji zijo edoshici jo to wale ga man shiga Babu na <clears throat> zana shige shi do yayi na, yi shi tupa yi mai lami tuwa wagali abama miniya hadisin ya annabi sallallahu alaihi wasallam lo baya kine da shi de ta patun ba yi patati ibona yi annabi sallallahu alaihi wasallam gaga as-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa qarya ma lam yu'maru bi ma'siyah فإذا أمر, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة النبي محمد كان يشتقى يميلاني تو tukwashi da ya milati mutatin zawangin doro na yi musulmi na ne ne ba wani ta yi na wayan na wani na gabe daga bai da shi ce wani matuka dai ku ji foro bai laifi su ku gan obi wajen foro ku na to ba wa ma alami kenan da wani hadisin ne lawi da wani gaga haƙƙi wuyo ya shi tukwai da shi ciji in magami tuwa na a hadisi ni abdullahi bin umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu fil ma'ruf e lami lati do shi ciji a da ke aga di foro be bolo bolo na image re do shi ciji wacha daga tin wato mai guwa yin fogo mace nobo har da zane gitsu ya yi jona har da zane gata fiti abu kwata ci dai shi da ya al'umma ya musulmi jina emina ya lamito a na dole ibu hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga alaika as-sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makraika wa asratin alaik annabi muhammadu ga amitoa shi tupa amitoa je gargadi ya mitoa ime shi tukpa ina sanwa na ka na boyo a ina wa sanwa na na boyo na vonna yo a sauki boyo a ezo boyo a bina kundo ke tibe yo e la shi na yin baye gwe baye na e la tungo ni be yo ina da wa be wayina wada mitwa kendo na abu dharri gana ga inna khalili awsani masoyemi mujin wasanci an asma wa wa uti gami fen shi tupa ni man lami yuti da shi ji wa in kana abdan mujadda al atraf atokawa ye zana yuji na ga gaba gaba yana ka pacin da ci ya ci bona e ina ya wa biye ina ya mitwa ya mun shi tuba undi kenda na ndo ci ya fe ga gaga undi shi kamina ga da shari'a islam na kamin shi ga ga gitu ji e tu ci ga ga lami ato to zan doro da mini zai e boro kirkiyo na gi fasara ganna na zana yi ji fasara ganna ni gana ngai za tuwo na jijuko tu sai na ali a cikin kumbe sai na ali ga haji na nan to zan do ga lega wani du fasara hati ga bani ani gana to rayi za tuwo unci na jijuko tu sai na abu sai na ali a ci wu sai na usma a be jijuko tu sai na ali na rayi za unci shiga wani lobe yau Allah kiyaye shi to kwaye wani man kuje gana sa'al bin abdullahi ya tastari wani ga kina na imamu mai tafsir kurtubi lube na ga la yazalu nasu bi khairin da wangi ja kun kiyabu bi alkhairiya ma'azamu sultana wal ulama ya dage yin waye da shi jici ya ce wa man jiki to ya kunta ya babu alkhairi ya fa idza azamu azai ada ki ga yin waza ku ba na jiki na ya wa man jici amma waye da shi jici aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum su ku ga yi le tazuye su kuma ga alkiya ne tazuye ya gabata ma e latwa, kamina ga mitu sukuna dai kamina bɛ gogo bela mi tusu kamina ga be joforo bela tusu otu a ma kamina ga be o bela mi otu abela o tu le mbaya bɛ o diɲɛ na diɲɛ da be yana to hali uchi wa wala mi a o ma fi da bada dan khairiya kendo na mon ko mon ko ni gogo ka da ya ka da duwa na ka ba soko ga ni nana a ka la ya da shi e bune da shi ga tazu jama na kina jikata aga tazu wallahu ta'ala ala na ga kokoroji ibaya e kina ya labe na bo na. so cuga man bi alkhairi sai gagiya ebachi ngayi egagin cigan wa bayetin da man yake ndo na ile zo e shi ci li musulunci e wana e bana yake tun zamani na mujin tsari nye lile musulunci lotun be yina na to ipe na ngayi e payan lile zabe na ipe ti ubayi na na bogo daga nama musulmi yawana kabo ya musulunci laji tabbata ina ya ji fatu kandoro ita alkhairu yi yiwa ga manyan taiti ke shirya musulunci bebe etiyan kishi leona <clears throat> to alhamdulillah ikodana e ilali e da shici shirya yin musulunci na mu yi kusa ya kuna lo gunina na farko ngai annasu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi ga nasu jin ga zawani kaza mi ga jajili zawani kaza ga yi dushisho to nana zanna gaji gaje dushishi zanna ikune lali dushishi musulunci wani don ya farko ya yadi nasi daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin da na sashi mun dushi ga ga nasibe a mutun ya karara ita khilafa ya abi bakaro ga ina ya nabi muhammadu na fe jina fe lushi don sallah kamina yuwa mana wai tagwalawu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ma na abubakar ga gaye khalifa wani zuman bo to amma yana ta tuga na sibe karara karara ai mina annabi muhammadu tun abubakar ga abubakar ga yi alifa zuman bo na ati gama mun beti zan doro bo mini sahaba ji bo un beti abubakar bo ummati e beti zan doro bo e bo na go beti sai na ali bo na pate ga naji gama na juyo na za ko kirkin doro gawana e na sai na umar lokaci na ina uwa ga annabi to zan doro ya na lokacin sai na umar dan ba na atun yebi na wajen ajalina na abu luluyi almajusi betun yebi na to mu ci jeli gawon fili gawon ga ishe duk na to na wa liza na gwagwa su mu na ina e so ga na ga da na ga in astakhlaf faqad istakhlafa man huwa khairu minni mi ga liza ga ga wani kaza jikini zuman bo zana da alkhairi ga ni na liza ga ya abubakar ga na bakar yin sona wa in atruk ni maga a lugwa mi maliza ndo faqad taraka man huwa khairu minni zana da alkhairi ga min gana wasu utu zan da ya ngama ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ale da wannan nasi ne lawi ga annabi muhammadu li zan dora bakin nasi na umaru gana to amma nasi na ke lambe ne gando ce kendo ne kin bayani ba sojo na kendo na annabi muhammadu la na umar abakar shido ya di sallah na lokacin uwa ma'ana mu yi ga ga abakar ga yi zana gikini zuma wubona ala din lafazin lokacin da bana na aisha nan ga annabi muhammadu gan annabi gabe mu lokacin da ba tauna ga idi aili ababakar wa khaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna almutamanna an yatamanna almutamanna an yatamanna almutamanni wa yaqula qa'il ana aula wa ya'ma Allahu mu'minun illa ababakar to wai gabe na aisha gada wata karabe yiye ya joya i baba ni to ya joye ya jo musulunci milan kan yaye milan kan yo litafi ebo na mi e sudan na zan za guri jicin do cha da ji guri wa sai ga ana wala nga gwangu goyi gona allah subhanahu wa ta'ala man na bo to mumini ji man na bo zanu goyi gana nga izio nga ya abubakar e konni ne lale zanu da ona nga ina sai annabi muhammadu e koyen baci اتفاق أهل الحل والعقد ala على تعيين khalifa أهل الشورى zakiri kiji e za mutunci ji na ji fi jona iri kenan na isaji da wa ga king maker su na za na ji za in dan daji na ji peji ba na lo amma zaba hankali ji amma zaba ilimi ji na ali zawo ga egoshicin na bani na jadali da ana zaworo kazan ga ayewa ga alayo kendo na afin na umar wajen hajjili mu ci gangato wa a zana da gya alifa zuma na wa lugwa da minita ci ya za ku tsaye ne jibe ke mini almubashiru na biljannati annabi muhammadu ya labarin ya yin ba faya aljanna na gato mini a za ku tsaye na da cin doje ni a da alayili ala ya zai a sibili sai na usman ikon ne ke lali idoshici musulunci obe eke ile idoshici musulunci obe an yada al-khalifatu ila rajulin yali al-khilafa min ba'dihi eli alifa zana da ya shi chona zana da zana tabobani nana kimsal zana yi mulki ona mu ga gani ga da jajali ala la ya za wance kaza kin dona sayyidina abubakar gan ga da jajali ala la ya ziyo ala ya sayyidina umar na ikuta shi dona ne lalle da shi musulunci ona ikuyin yi cine lalo da shi musulunci wani an yi ta gallaba halar nasa rajul bil kari wal galaba e zaga bi a zan yi dushi cina na tabo na ɗe bi kagbunyi uci da cin mulki gobe ko wuciya ina ya je ga kufu da ana ko wuciya ku go mulki gangani biyu yi ra al'amari ma mulki je logu a to aga lai daji biyu kin da na ji faruwa lokaci na bano abasa abe cin halifa yin zumago mirwan ya go ya banu umayya a da cin yana mulki a ta ya banu abbas jina to da jirin na e za mulki ga gada ka bugu mucha mulki go e gwaza na tabo na bi kagbe to na na muslim musulunci da jiga lalayi kin da na maya da bayani gan mutu imam ya alani muhammad amin shinkitin bai ga dai ba ya nuna ga fahimta gallaba mallahu aliyatul imama وأخذها بالقار والقلب فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا هذا كذا أن نقوم ونجيد شيء ونشبه شيء وبكبه وبعد قلبنا mulki ta loguna to man shiga na ganye ni cho ala na ala da yin ala ala ira daga mulki so yake ji mulki e go mulki yake logwaza e lai da daga mulki yo yin shari'a islamu a da ke zana tabo zana ah, zanda shi bebe da ya kagbo ita zana tabon ke rike shigo biyu na wallahu ta'ala a'lam na'am jama'a musulmi jiwo bayani ni da wana sai ga jiya itaci nga yi bayani tiya ya haki alamariyan bayani na man na ji takwa nabi muhammadu wa na jina sallallahu alaihi wasallam ngayi manya ije kama na jiye kan Kin yi maka etiyan alamariyan zaɓe yiri na yaji gbani na daga na yiri na tsawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ulu sahabu uji gwata tuba na yiri wuce yi diukin bogwaniya to ki man wuce kwayin sun na jigan etiyan yiri zaɓe na yaji gbani na bu yi wa bayani bai manyi ebona wadda zando na jaja gandoci na ce leba bai yin mayan sunna jina na da wucin yi waga yi wayan man na ji ta annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wa sallam ete na fe bai fatawa na ayati ga wucin wani to alhamdulillah wato yi ga ya kuye ga shi ka man koji na ji ya yi jo bai ilimi na su kula ya na bai kuna ce da musulunci na ita ga na ya ga ita fatawa na jo na wallahi me le gan filin babu so agunwa to amma kokoro gidan ni loguba loguta nya bayani na jibe daga ba mun koyin bayani shi ibana yi wa kafin yayi jina addini ya islamu na atutu take maslaha e na jiga Allah amfani biya ba wangi jina bi na jiga da ya gungwace ba wangi jina to hali na itu mini fi jo bana ni ga da na na undi sharia islamu ya lotu be ya siyasa ya kuriya na so ga democracy na bwa da ba ko gwani na ngba mu biya ni kana ai ya ga yi tsi i gi makanta wa gi i da mi fiu i di kenan na ga biya ni fi bo kashi man kwen je ja gangan farko da na man kwen je shi a fedun e ga wuce gbani mu yi lokacin de mu yi ijira yi da kami na ijira annabi muhammadu de ya kputsun shatu shatu shi tun ya daguni ta tuye eshi be guta sai na 1428 na mawaji da be 2007 manji shi yan karkashin ya ina yi da ta halam islami a yoyo ne na lagwafi da ejijinya musulmi ji bene ona a fedun a ce eti bayanin na gamba musulumi yi afamace bawo e ba da ji siyasa na eje demokrasi da na famba gani da zane iji musulmi na da shi ba na wuji shari'a musulunci ya lotun da ya na ezan yuyo na manko-manko na ji dazan wuce na wato musulman na ji dazan wuce na akuman ji kuye kan yi je yi jo pata man na ji dai kuye tuye jo na a gafe dugan nan ijina maya na dana ga musharaka na musulmi ya ato imma na musulmi ya face ba bai zane yiji musulmi ana etiyan siyasa etiyan a fidon ake ba gangani da ya ga dambo adawa siyasa na tono dudiyar musulunci na tsari yoyin kafirci na amma dorura dabe na ina mun shiga na dana a ga alula da tsuwaya mawazinatu bainal masalih wal mafasid ki ayi maslaha ga wangi jo ki mai mafsada ki banna ina man jiga na ga juzu lil muslim wa goyi ya muslimi allazi yatamatta bi huquqil mawatina fi balad ghairil muslimi ghairil muslim ne woma wo gun ejo ato e na gunjo eji banna we di akin eji egikin gun eji ebo eji emo ŋuti ŋuti eji musulmi ba na se lo tobe shari'a musulmi ji na a gan ye juzu wa goyi yo fil intikhabati niyabati wa nawa li galabati ma tawud bil masharikati masharikatuhu min masalih rajiha مثل تقديم السورة الصحيحة عن الإسلام وقوي نوغا غندبو ودولو غودا غنغني بياي ودو وايقبو جمينيا ya kwaye siyasa e e na na na mawun fama gangani ke zane na shi ebon ge ebon maslaya na tun ga legan zake ga wuya jibe ya aluma ya musulmi shi be wana be mawun lasura ya musulmi shi wun zane musulmi yi na ke waga zane na shi musulmi shi a yi za kirki shi ودو نصورة مسلمي ودو لوزة زعانجي والدفاع عن القضايا المسلمين في بلده ومولو في زناتي كوا نيه غندوشي ناجي وغا لاتو مسلمين يتشون في كمبونا نجي ديري دامنا ودنانا ولو في غاكوا تو كبو على جينا والله عادي زنجي جينا كبو قاتا على جان بانا na maga da zaguwa na jaji lalace na zakirki ni a isun agunzakuba agunzakuta fondoci yana yake ganci na man jiga adi na siya ya zane jiga a lobo na a su da soko a lugwa ya faga wangi ja da biya yi ga na na na nyetita a kyan so e ga yin baci agbin man kogan na yi iga don yin wuyo amma yi lula abu ne bu lokacin babu nan zage wayan nana littafin nan agagan na dana e yi gaga rabi ta tsayalin islami mujamma fikil islami kararat mujamma fikil islami littafin yiwu masala yiwu ka ka ka ina mai jeji a fi da tubu na so yanzu wani wage ne da wace ne ga musulmi ya ga dabowa na manyan yi na ji ta a fi da tubu waye amma bayani ji ina ma dai mu reach conclusion na gadan wannan mun ko yaya wunji barufu na ji kawai a da san le ina mun lo ba man da baka mun da da din mun da da din ta fi arabiya ni ku ba wuta ni na wa di ku ba wuta nga wa she mo mu fe ko da ye ka fe wa ta fi banti banti na ya ce ka na u ja fe ji fasara na ji mu ja ta ka fasara lo mu mun ci ji wa shi tupa ni mun ko ne je wo san san da ilimi na ya za mu shiga wa da shi tupa Allah subhanahu wa ta'ala fa ganin yi shi mun woro Eh? ngai manya a shekara usaimino a duga a gama alafaitun bijewazil intikabat nga ye ye ya ga wangi ji fatawa ga da da ji a da ce kuriya a da ji siyasa yini demokrasi na ye ya ye ya ga wangi fatawa shi tukwai na usaimino ganan usaimino ganan na'am aftaina bi zalik wala budda min hadha iye ya za wanda fatawa ga daji kila kila kuma da ba dole ya daji li annahu idha fukita sautul muslimin ibuna e akai wo bire muslimi biya bire muslimi na wona ga cimbo manawu tamahud al alal shar majlis in ci ga ki konsan ya zire ya za didiji za didiji kawai ga ti bo cin a da za kirki ja e bogo aya ya fatawa ita ta go wai za sharaka al muslimuna fil intikhabat intakhabu man yarawna annahu alil lidhalik musulmi ji daga ji aga ji musharaka aga fama dabo zana ga dabo no to ga da aliya nan waje waje gyara wo bona gorogodo ya kabon we kabo pata ya da gorogodo du duji fa yasul bi hadha khairu wa baraka nana wa la hal khair bin al baraka bin e ga yanzu magona ya labin ngai mun komi ni mai bai jo wa ja je le ani ngai ya sheka ke yo ya kanu na na wuna malam malam jafar na nwe ya bala ba ga nwe na nga masala na de ki falastini ci yi nan na ya gwaye izri jo na yahudawa ci jo na nga yi hukuma na ya falastini ci da ya ya daga farko na a ga ya gadan hukuma hukuma ajibwa hukuma na ya gadan daga farko ya na mu ga ne gwace ku musulmi kin falastini ci yi nan na da ya ga de za de ci gadan hukuma tun daga farko al'amari ge bandoro yahudi shiga waya ga ajaji na ajaji za da hukuma mini ya ba to yo na boka da bona yanda shi ga ga ajaji na wa ya dejan to alumma musulmi ji yi e, e, wazi da wannan yi cinwile da ya hali ne fi ba ku ba gwana ga dana Allah subhanahu wataala muji jagora iye ga ga da wannan ga demokrasi musulunci ko kuma halalliya dorura be man ji maja fe ga durura kan da ci to kaddar bi kadari ha e laube gurgudu ne na tsohon a hangi ga da bukatu kan gana masla da do mai tututa tiya mafsa da shari'a islamu wallahu ta'ala a'lam to akramaka makalla wai bayan e jide na joya na bayani yau na yi wugwa ga mai sunna jide adda zai ga wagada ce kuriya waje kafirina adiya to na shiga wadace to na shiga wacana adbe za yi ga kafire bace ciwona gogo ga be wo manye ga zandoro a cuna je kafire fiyo ga man na kwasun na ba Mu da ga dana nye zai ji sayyidina ali ga na gogo jama'i musulmi ji ta kaidan na mai sunna ji ai zai cuna ga kafira to na shiga wace to na shiga wacana ibuna yi tiguba ga wanda ci ga wace ti da ruro wanda ci maga ga ce ma to amma kpata to na jigawa wacha na ga gaba hukunci shi zandoro etin kafirin cewa ma ije bayani na manja ina to shuga man bi alkhairi wa bayani na wajen amfani ya gi musulmi shi wo santuna man labiya yi mini liga bayani ya man wuci koyan ije jauna guna ga ga gafata wa wuji zafata ga gawa egun na wato man na ji shidu fanni ya katun ji ka yi. wani za ta ta gaga fatawa a'a so ku ga man ko shi bi alkhairi edufin lafiya so cuta ira ganin biyun kinyan ya abu zabe na adan shiri uba na so ko otu ai ganin da fitina irin dore so ko ji nasara ya za a mana ji ji nasara ya za guru ji ji nasara ya za guru ji ba rufu ji mai yin soci fiya ganin da fitina alkhairi da ba wa gu sai wa kan cewa ba wa tan zai ji yawa na wa tanzan zan doci na wakwa ya tana galato ce ganye ga wataku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ga safiti ne ma wade ba alkhairi ba alkhairi su kowa ife da lafiya o tsaye gan da fitina irin dore lokacin sallah na shi biya ya bin na lokacin sallah su ba ya fi gutsun agwaga minti shi bai gubai lokacin zuru gwani ya fi niga ke minti shi lokacin lasar gwani ya fi guniga ke minti lokacin magrib ba ni fi guto ba ga ke minti gobe guto ta minti gobe gute sallan isha ba ni fi guto ta ga ke minti guto ta jama'i musulmi shi na gayi gurgudu ya bayani ya lokacin sallajin manna la bayani shi biya yi kakayin eti ya shi ya gabin na shi shirin ya bayyati musulunci wani sunna mai ya haya muhammad mitona bi manga etiya mas'ala jauka kayan na sunna mai abdulkadar bin sulaiman Bange. zai la shirin na nayi alhaji abubakar sani bello abulolo jama'i musulmi ji nga basu ko sai gaye bake shirin ya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته